ya ayyuhal ladina amanu taqullaha hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa'antun antum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa sharrar lu'umurinmu da sa tuha. Fa'in na kulla muhuɗa satin bidi'a wa kulla bidi'atin balala wa kulla balalin sunfin naro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Insha'Allah za mu ɗora akan darasin mu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin surutan lumosalat. Karatunmu na jiya mun kwana na ƙarshen aya ta shida. rantsuwa da Allah subhanahu wata'ala yayi da nau'ukan iska da suke kadawa da kuma mala'iku wadda suke saukar da wahayi wa annabawa da manzannin Allah wadda wannan wahayi da ake saukarwa uzuran au nuzuran ana saukar da shi ne domin yanke hanzari wa mutane wato bisa adalci na Allah subhanahu ta'ala babu wadda Allah zai kama shi ya mishi azaba har sai an aiko da manzo ya mishi bayani har sai sakon ya cin mishi kamar yadda muka sha karantawa a wurare da a cikin alkur'ani duk wadda za a shigar da shi azaba har sai an tambaye shi wannan abin da ya zama sanadiyar shigansa wutan an mishi wa'azi a kai ko ba a mishi ba sai ya ce wa Allah an mishi wa makon namun azubi na hatta na ba'asa rasula Allah ya ce ba mu zan masu azabtarwa ba Allah ya ce har sai mun aika da manzo ya yi bayani daki daki wannan Allah kaɗai ke da wannan adalci yanzu kundin mulkin dokokin ƙasar nan za ka samu ɗan ƙasan bai san dokoki biyar a cikin kundin ba inda za a ce ya faɗi wata doka da ya kiyaye wadda tana cikin kundin mulkin ƙasa ko tana cikin kundin dokokin jiha bai sani ba amma ba zai hana in ya taka dokan a mai hukunci to Allah baya haka shi sai an ma bayani kuma kafin a ma hukuncin sai an tambaye ka ka tabbatar da shi kafin azaba ta biyo bayan kullama ulke fiha faujin ulki ya fi hafaujin duk lokacin da aka ɗebi wata jama'a aka watsa awo a cikin wuta idan suka yi kururuwa suka nemi ɗauki Allah sai sa a tambaye su kullama ulqiya fiha haza na khazanatuha sai masu gadin gidan wutan sai su tambaye su alam ya cikin nazir shi mai gargadi bai zo muku ba dama waɗannan ababa da ake muku azaba a kansu ba a gargaɗe ku cewa in ba ku bari ba za a muku azaba ƙalubala ƙarja ana nazirun sai su ce tabbas mai gargaɗi ya zo mana fakar zaba na muka ƙaryata wa kulna ma nazzalallahu min shay'in muka ce karya ne Allah bai saukar da komai na wahayi ba mun karyata ne mun karyata to wannan haka ubangiji ya sanya ma kansa cewa ba za a azabtar da wani ba har sai an yanke mishi hanzari ashe duk lokacin da muke karatu duk lokacin da muke sauraron karatu mu sani cewa wannan karatun idan ba mu yi aiki da shi ba to zai zama hujja ne akan mu ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga haka aunuburan ko kuma gargadi ya zama jan kunne da gargadi wanda ya gargadu to ya tsira a ce maka wala ta karabin zina karka kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina kazanta ce mai muni mummunar hanya ce idan ka ji ka gargadu to ka tsallake idan baka gargadu ba to za a tambaye ka an gaya maka dama ga halin zina idan shirka ne Allah ya yi gargadi kowane nauyi na kafirci Allah ya yi gargadi bidiyo'i da miyagun ayyuka Allah ya yi gargadi an gargadi al'umma ga dukkan abin da zai zama sanadiyar halakarta an kuma nuna ma al'umma dukkan abin da zai zama mata alkhairi. a duniyarta da lahirarta jama'a mun fahimta to Allah na aiko da manzanni ne idan sun kafa hujja akan mutane li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja ba'da rusul don kar mutane su samu hujja akan Allah bayan zuwan manzannin sai aka aiko da manzanni saboda kar mutum ya je ya tashi a filin alkiyama ya ce Allah to ai da ka aiko manzo ni ai da haka ne ko walau anna ahlakanakum bi azabin min qablihi walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi ay min qabli alquran idan da a ce mun halakar da su kafin saukar da alqur'ani ko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda a ce za mu halakar da su mu azabtar da su laqalu rabbana da za su ce ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan Allah yaya baka aiko mana da manzo ba Allah aida ka aiko mana da manzo to kaga inda ba a aiko da manzanni ba da ba a aiko da manzo ba kaga aida sun samu hujja da za su riƙe walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi inda mun halakar da su da wata azaba kafin zuwan Alƙur'ani ko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbana da sun ce ya ubangijinmu lauda arsalta ilaina rasulan ya ya Allah baka don me baka aiko da wani manzo gare mu ba fanattabi a ayatika mu bi ayoyinka min qabli an nazilla wa nakra kafin mu kaskanta mu walakanta Allah aida da ka aiko mana da manzo Allah sai ce to kowace al'umma an aika mata da ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الله يتي حقيقة من أيك منزو cikin kowace al'umma kowace al'umma idan manzon ya zo ya je ma al'ummar yakan ce ani ibudullah ku bauta ma Allah wacce ne ku kaurace duk wani abinda ake bauta ba Allah ya kiraye su zuwa ga Allah ya nesantar da su daga bautan wani koma bayan Allah ya nesantar da su daga miyagun ɗabi'u da miyagun tsanari Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim الكواكب فإذا النجوم وإذا السماء فردت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أصلفت لأجل يوم أصلفت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ bayan rantsuwa da Allah ya yi da waɗannan ababa da muka karanta jiya wal mursalati urfa Allah ce ina rantsuwa da iskar da take kadawa fal asifati asfa ina rantsuwa da iska mai karfi da take bugawa wan nashirati nashira ina rantsuwa da iska da take dauko girgije ta zuba ruwa tsakanin mutane falfarika farka ina rantsuwa da mala'ikun da suke zuwa da wahayi don rarrabe tsakanin karya da gaskiya falmulki ya zikira waɗanda suke sadar da wannan wahayi zuwa ga annabawa da manzanni uzuran au nuzura kamar wani ne yace Allah me yasa kake wannan rantsuwar sai ce innama tu aduna lawaqi wannan shine jawabin kasu Allah ya ce abinda ake alkawarta muku na tashin alkiyama Allah ya ce zai afko Allah ya ce zai tabbata Allah sai da ya yi rantsuwa da waɗannan ababa Allah yakan yi rantsuwa da duk abinda da ya ga dama daga cikin halittunsa amma halittu ba su da izinin rantsuwa da kowa sai Allah bayan Allah ya yi rantsuwa jawabin rantsuwan Allah sai ce ma iyaka tu aduna abinda ake alkawarta muku zai zo za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama lawaqi'un Allah ce wallahi zai afku zai afku zai afku haka al'amarin alkiyama yake wato idan da mutum zai samu nutsuwa yana karanta alkur'ani da tadabburi yana lura da sakonnin da ayoyin da yake karantawa suke dauke da shi ko ana karantar da shi yana mai tattara hankalinsa akan abin da ake karantar da shi duk lokacin da magana ya zo kan tashin alkiyama za ka ci zance haka kawai sai ka ji ubangiji ya balle da rantsuwa in ka nemi dalilin rantsuwar zai ce maka wallahi da a tashin alkiyama Allahu la ilaha illa huwa Allah ya ce Allahu la ilaha illa Allah shi kadai ne abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya kuma bayan Allah la ma'annakun ila yawmil qiyamati la rayba fihi ai wallahi la yajma annakumullahu ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace wallahi Allah zai haɗa ku gaba ɗaya ya tara ku domin a tsayi da ku a ranar alkiyama larai ba fiye Allah ya ce wannan maganan ba kokonto a cikinta ku ji sai Allah ya ce wa man asdaqu min Allahi hadisa shin waye fi Allah gaskiyar magana babu Allah ya ce wallahi za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama galibi idan maganan alkiyama ya zo sai ka ji rantsuwa yana shigowa domin karkara ba ɗayan biyu za a yi tashin alkiyama a can ma yadda ya jero a nan ya ce wa zariyati zarwa Allah ya ce ina rantsuwa da iskar da take kada abubuwa kadawa ina rantsuwa da giragizai wadda yake ɗaukar ruwa ya kai inda za a zubar da shi ina rantsuwa da jiragen ruwa da suke gudana a cikin kogi da tekuna a hankali ina rantsuwa da mala'ikun da suke karkasa ababen da Allah ya yi musu izini su karkasa sai ce innama innama tu'aduna lasadiqa wa inna ad-dina lawaqi kamar wani ne yace Allah ne yasa kai wannan rantsuwa yace innama tu'aduna lasadiqi wallahi abinda aka ce zai faru na tashin alkiyama Allah ya ce gaskiya ne sai ce wa inna ad-dina lawaqi a da mutane a musu hisabi a yi musu sakamako Allah ya ce da ku ganshi a ƙasa Allah ke lafi bin shi wata ranawar haka duka muna haɗe a gaban Allah wa yastanbi'unaka ahaqqun hu ahaqqun hu qul unaka suna neman labari a da ƙarin bayani a haƙƙul hu shin nan gaskiya ne kul Allah ya ce ka ce musu i ka ce musu i wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na innahu la haqqun tashin alkiyama gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin ku kuma ba da ku gagare Allah za'ama allazina kafaru allan yub'athu ce za'aman lazina kafaru Allah yubu a kafirai suna riya ba za a ta da su ba ba za a yi tashin alkiyama ba qul bala wa rabbi latubu asunna Allah yace ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na za a tada da kuranan alkiyama thumma latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku labarin duk abin da kuka aikata a duniya wa zalika ala yasir yin hakan abu ne mai sauki a Allah a wani ko Allah ya ce wa kalar labina kafaru la ta atina sa'a لا يعزو عنه مثقال wa qala na kafaru Allah ce kafirai suka ce a ta'tina sa'a alkiyama ba za ta zake mana ba ba tashin alkiyama ba tashin alkiyama Kulbala wa rabbi la kun Allah yace ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na alkiyama za ta zo muku jama'a kuna ji duk galibi inda ka ji maganar alkiyama sai ka ji ubangiji yana sa rantsuwa a ciki karkam su da a yi tashin alkiyama ko ka yadda za a yi tashin alkiyama ko baka yadda za a yi tashin alkiyama ba wallahi za a yi tashin alkiyama duk daren dadewa za a yi tashin alkiyama Allah ya ce innama tu aduna lawaqi abinda ake alkawarta muku ku gyara ku gyara ku gyara akwai aljanna ku gyara akwai wuta ku gyara akwai hisabi ku gyara Allah ya ce wannan maganar ba za ku ganta a ƙasa za ku ganta a ƙasa innama tu aduna da wafi wannan abin da ake baku labari zai tabbata Allah yake zai zuri tabbata zai zuri tabbata shi yasa wurare da yawa a cikin alkur'ani sai kaga Allah na jan hankalin bai karka sake karka sake ta baci bacin shine karka sake a cin maka baka dauki mikati ba karka sake a cin maka baka dauki mikati ba kar ka sake a cikin maka baka ɗauki hanya ba jama'a don fahimta ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ita ƙorabbakun ku ji tsoron Ubangijinku. Allah zai ce wa shau yawon ku ji tsoron wata ini. ini ya ce laye da zai walidun an wani a ranar ɗa mahaifi ba zai iya kulla matsan da ya haifa komai ba. wala mauludun huwa jabin an walidihi shay'a abinda aka haifa Allah ce shi ma ba zai iya kulla wa mahaifinsa komai ba inna wa'adallahi haqqun Allah yake fa alƙawarin Allah gaskiya duk daren dadewa Allah yake za ku ga wannan rana ya ayyuhan nasu Allah yake ya ku mutane ba mu ba kenan ittaqu rabbakum Allah yake ku ji tsoron ubangiji ku bi dokokin Allah wakshaw yawman ku ji tsoron wani ini wani ini ne Allah Ya ce la yajzi walidun an waladihi mahaifi bai iya amfanar da abin da ya haifa komai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a abin da aka haifan ba zai iya amfanar da wadda suka amfani suka suka haife shi da komai ba Allah sai ce inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne fala na kuma alhayatud duniya, kar ku bar rayuwar duniya ta rude ku wala ya na kuma, billahi al-gharur Allah ce kar ku bar mai rudi ya rude ku ya raba ku da Allah jama'a muna ji a wani kusa ya ce wala ta taziru waziratun wuzira ukura wa in tada'u mutqalatun wa in tada'u mutqalatun إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه إنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير ولا تزر وازرة وزر أخرى الله يتي وتري إن أنت القيامة ba za ka ɗauki laifin wata rai ba ba mai rage maka hanya yadda ka kankan nan duk yawan da za a taru a filin alkiyama ba mai taimakonka taruwar kuma tun daga na farko da a tada kowa har zuwa na ƙarshe kasar taro ya yi taro tun daga na farko har zuwa na ƙarshe za a haɗa. hada قل إن الأولين والآخرين الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah ya ce ka gaya musu tun daga na farko har na ƙarshe jaririn da daga aihuwarsa ba za a sake aihuwa ba sai tashin aljiyar Allah ce shi ma za a tashi ila yawmin ma'lum duka za a haɗa su a wannan rana da aka yanke sananne wadda za a yi wannan taron a cikinsa Allah ya ce duka da a haɗa taro ya yi taro taro ya yi taro kowa nan kowa nan wala ta ziru waziratun wuzira ukura Allah ya ce wata rai ba za ta ɗauka ma wata rai laifinta wa in ta dau musqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana da qurba Allah ce inda wata rai da ta nauyayu da laifuka sakon Allah ya mata yawa kayan ya mata yawa za ta yi roƙo ila himliha a taimaka a ɗauka mata wani la yuhmal minhu shay'un ba mai ɗauka mata laifinta walau kana za qurba Allah ce ko ɗan uwa ne na jini ba uban da zai ɗauki kayan ɗansa idan da za a yi awu maɗa ya bayyana a wajen awun ɗanɗan ɗan wuta ne ubansa ko uwansa ba za su zo ce a rage wani abu a bamu ba idan da za a yi hisabi maɗa abinda ya rage bai fi ɗigo biyu ya kai labari ba ubansa ko uwarsa ba za ta ce bari in ba da ɗigo biyu ya tsira ba masifa ta yi masifa ta yi masifa la yi humal ba wadda zai ɗauka wa mutum wani abu na laifuffukansa ku ji sai Allah ya ce innama tunziru ya yakshawna rabbahum bil ghaib kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana gargadin kana jan kunnen wadda yake tsoron Allah ne a zuciyarsa tsakanin shi da Allah sai Allah yake wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi wanda ya tsarkake kansa Allah ya ce ya tsarkake ne makan idan wani ya ce ka zo ku bayan gari ka ce ba za ka je ba Allah ce da ka zuwan ka ta ba kanka. shi da ya tafi Allah ya ɗauko wa kansa idan ka ji mutum na ashar Allah ya ce yana ashar ne ma kansa yanzu ka yi ashar a rubuta mun a littafi ba zai yiwu ba wa man zakka fa inna ma yatazakka li nafsihi duk wanda ya tsarkaka ya gyara kansa ya gyara halayensa ya gyara imaninsa ya gyara aqidarsa fa inna ma yatazakka li nafsihi wa kansa ya gyarawa wa ila lahi al-masir Allah ke makoma tana wajen Allah a wani ku Allah sai ce yau mai firrul mar'u min akhihi yau mai firrul mar'u min akhihi ranar da mutum yake gudun dan uwansa wansa ko kaninsa uwa daya uba daya wa ummihi wa abihi zai guji uwarsa zai guji ubansa wa sahibatihi wa banihi zai guji matarsa zai guji ya'yansa kamar wani ne ya ce Allah wannan wata irin fitina ce Allah ce likullin ri'in minhum yawma idin sha'anu yuguni domin kowane ɗaya daga cikinsu abin da ya sha kansa ya dame shi wutar sama bai kashe ba balle je kashe wutar wani jama'a duk waɗannan ayoyi ne na alƙur'ani waɗannan abubuwa ba labarin jarida ba ne ba nobel ba ne ba kirkirar labarin aka yi ba abu ne na gaskiya wadda shi zai tabbata abu ne na gaskiya wadda shi zai tabbata wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi duk wanda ya kyautata ya gyara ya kyautata ya gyara a wani ko Allah ce fa iza ja'ati sa'a fa iza ja'ati sa'atul kubra Allahu akbar fa'iza ja'ati dhammatul kubra ran da uwar masifu za ta zo duk wani abu da ka sani ake ce mishi masifa da tashin hankali wasa ne idan aka kwatanta da abin da zai faru ranar tashin duniya duk wani abu da ka san ya taɓa faruwa da wadda ka gani da wadda ka ji labari na fitina da tashin hankali da rashin zaman lafiya abin wasan sallah ne in ka kai shi cikin abin da zai faru ranar tashin alkiya yau mai tazakarun insan masa a ranar Allah dan adam zai shiru yana tunanin aikin da yana tunanin aikin da yi yau mai tazakarun insan masa a wannan rana dan adam zai yi zukun yana tunanin mai ya ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza wa burrizatil jahimu liman yara Allah yace za a bayyanar da jahannama Allah yace kowa na gare ta ba a ce ma kowa komai ba a lokacin ga je wuta ga mutane na ganin wuta fa amma man fada wa asarar hayatar duniya Allah ya ce duk wanda ya wuce gona da iri ubangiji ya ce mishi karka ya je ka bari ya ƙiya bari ka bari ya ƙiya bari wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya Allah ce fa innal jahima hiya al ma'awa Allah ce tutan jahim ita ce makomarsa wa amma man kafa makaman rabbi wa amma man kafa makama rabbi amma wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa ya tuna tsayuwa a gaban Allah ya tuna duk daren dadewa wata ran zai tsaya gashi ga Allah Allah na tambayar shi yana bada wa amma man kafa makama rabbi wa naha nafsa anil hawa ya hana ransa bin abin da kake so ya hana kansa bin son zuciya abu kaza ya san son zuciya ne ya sani ya sani sai ya taka maran birki kar ya biye mutu son zuciya bacin zuciya Allah ke fa innal jannata hiya al-ma'wa ita ce makomar iya abinda zaka yaƙa a rayuwa kai nasara ka yaƙi son zuciya ka yaƙi son zuciya magana ne ka san ƙarya ne zaka faɗa ka san kai shiru ko ta ki kake kai shiru yaya ka ce musu a bar maganar ka akwai wanda sai ka maka da dukan labarin ne ka fata kuma kai ka san tsoron Allah ne ya hana ka da haka ake tsira da haka ake tsira da haka ake tsira wani abu ne an shirya ba kyau wataƙil har an shirya farawa da kai ka ce ka fasa ka fasa ka fasa domin gobe ko jibi za ka ganka a gaban Allah wa amma man kafa makamin rabbi wanda ya ji tsoron matsayin ubangijin ya tuna zai tsaya a gaban Allah wani hannafsa anil hawa ya hana ransa biye ma abin da take so na son zuciya fa ta iya hiya al-ma'wa aljanna ita ce mako kuma wani rahama na Allah wata rahama ta Allah idan har aka samu abinda ka fasa yi don tsoron Allah ba wani abu ka kalla ba ubangijin ka kalla kaga wannan abun Allah baya so ka bari Allah ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan wali man khafa maqama rabbih jannatan Allah ya ce waliman khafa makaman rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron Allah tsoron Allah shi ya hana shi abu kaza idan aka je filin alkiyama na farko abinda za a fara lancin mishi Allah ya ce aljanna biyu aljanna biyu da aljanna biyu da a fara mishi so lokacin da mutum ya zama mai tsoron Allah duk waɗannan abubuwa da kake gani sun rikice sun rintaɓe an rasa kansu an rasa inda za a tinkare su wallahi tsoron Allah ƙarshen tsoron Allah rashin tsoron Allah in ka ga ayyukan ofis ya lalace rashin tsoron Allah in ga harkar kasuwa da rashin gaskiya ya dagule rashin tsoron Allah ne in ka ga zaman aure ya murde ya dagule rashin tsoron Allah ne in ka ga zumunci ya lalace ya watsi rashin tsoron Allah ne in ga harkar makwabtaka ya lalace an daina ba da hakkoki rashin tsoron Allah ne inda za mu ji tsoron Allah da mun samu rufin da mun samu rufin da mun samu to duk wannan abun duk wannan abun zai tabbata zai tabbata amma shi mai hankali shi mai tunani shi yana makan faɗa ka tashi ko da cikin dare ne ka zama ka yi lissafi ka yi lissafi ka yi nazarin rayuwa me ka cimma me ya cimma me ya rage abin da ya rage me da ka yi a cikin idan ka haɗu da Allah yaya abin zai kasance wannan lissafi ne da yake kyau yake da kyau sai na umar yace ku dinga makan ku lissafi kafin a tsaye da ku a buga lissafi kafin a zo a buga maka lissafi ka dinga buga lissafi makanka yanzu maganan da ake inda ta Allah za ta kasance a cikin daren nan kai lissafi da ka sha da ka sha kai lissafi in ba da ka sha ba ka tuba ka gyara me matsalolin kalle me matsalolinka ka kalle su me matsalolinka ka kalle su ka taka kanka birki ka taka kanka birki ka taka kanka birki ka taka kanka birki ki taka kanki birki ki taka kanki birki Allah ya ce fa'izan nujumu tumsat Allah ya ce idan aka shafe hasken taurari tuna daga cikin kuma alamomi yanayi da duniya za ka samu kanta jirkitan duniya gaba daya sanadiyar tashin alkiyama wani malami ya ce tashin duniya in ba a azaba da za a yi wa bawa kawai yadda duniya za ta jirkita ta rikice ne damuwan ya isa mutum ya bi Allah wa'annan taurari wata rana haka da ka ga suna dagulewa a kan idonka shi ne zan nujumu to misal a wani kuwa ce zan nujumun kadarat idan taurari suka farfado suka labuɗe haskensu ya dauke a wani kuwa ce wa'izan kawakibun tasarar idan taurari suka rikito haskensu ya ɗauki fa'iza barikal basar wa kasafal kamar wa jumi'a shamsu wal kamar Allah ya ce, iza fa'iza bari kalbasar Allah ce idan gani ya ɗimauce ya jikice mutum gashi nan a sai kaga ya fara jiri sai kaga ya jikice sai da ya jikice ya fara ba a taɓa shi ba ba a ce mai komai ba in ka kalle shi kawai za ka ɗauka abu jeji Allah ce ba abu jeji ba bala'i ne kawai fa idza barika basar salati wa kasafa al-qamar idan wata yake shi ma ya dishi malam dauke wuta ma yake daga hankali balle rana ta dauke wata ya dauke taurari su dauke ka zauna ka yi nazari yayi duniya za ta zama a lokacin ka zauna ka yi nazari yayi duniya za ta zama wa a ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma idin aina al-mafar dan adam sai yayi kamar zai fita da gudu yace ina zan je in buya kalla la wazar Allah zai ce ba ku buya ila rabbika yawma idin al-mustaqar kawai ga wajen Allah zaka je ka tsaya kawai ka je ka tsaya ka je ka tsaya zo a wannan abun duk da gaske zai duk da gaske zai a'a kana gani ka cuci wannan a'a ka zalunci waɗancan a'a ka saci dukiyar al'umma a'a duk waɗannan abubuwan ba ta lokacin ka kake duk ba ta lokaci mun karanta a cikin hadisin al'imamu ahmad wata ranar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tambayar sahabbai da suka tafi habashi annabi ya ce ala tuhaddithuni bi ajibi mara ra'aytu bi ardi habasha annabi ya ce ni ba ban labarin ba na waɗansu ababen mamaki da kuka gani a ƙasar habasha tun da sun yi hijira zuwa habasha sarkinsu a lokacin najashi kirista addinin kirista ne yake ya bunƙasa ya rika a wajen addinin nasara to tun da al'adar ku ta bambanta addinin ku ya bambanta yadda kuke rayuwa ya bambanta annabi ya tambayi sabon sai ce ni da kuka je habasha ba ku ga waɗansu ababen mamaki da za ku iya ba mu labari ba ƙada fi kefin birkin bala ya rasu rasulallah sai wani daga cikin matasan sai ce za mu ba bai na na hannu jalusu marar bina a juzun min a ja'izi rahabini ya ce wata rana muna zaune a habasha sai wata dottijiya daga cikin dottawan masu bautan nasara sai ta zo ta wuce ta Hamidu ala kulla kullata mimma tana dauke da tulun ruwa a kanta kuna fahimtar labari annabi ne da kansa ya ce masabai da kuka yi hijira bara ku ba mu wani labari ba suka ce akwai labari ɗaya daga cikin sahabbai sai fara ba mu annabi labari wata rana muna zaune a habasha sai ga wata tsohuwa ta zo ta wuce daga cikin tsoffin masu ibadan nasara ta hamilu a ya kullata mimma tana ɗauke da tulun ruwa a kanta ta jera bi ta ɗebo ruwa za ta koma gida ko za ta koma wajen bautanta famarrat bi fatar minhu sai ta wuce wani matashi daga cikin matasan abasha irin gayun fa faja'ala ihda yadayhi baina katafaiha sun maddafa'a jiyan nan tana wucewa wannan matashin sai ya sa hannunsa a da ta baya sai ya banka da tsohuwar fakarrat larin rubbatiya sai ta je ta faɗi a kan gwiwowinta fankasarar kullat ba tulun sai faɗi ya bashi falammar tafa'at iltafa'at lokacin da ta tashi sai ta juyo sai ta kalle shi ta ce mishi saufa ta'alam ya guda ta ce mishi za ka san kayi ba daidai wa kanka saufa ta'alam za ka sani iza wadda allahul kursiya wajama a bainar awali da wal'asirin ran da allah zai ajiye kursiyunsa domin shari'a tsakanin bayi tace ce za ka san ka bankare ne wa jama'a awali da wal akhirin ran da zai haɗa na farko da na ƙarshe don shari'a ta ce mishi za mu haɗu a gaban babban sarki lokacin da wannan matashi ke ba da labari ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi yake ta sadakat sadakat sadakat annabi sai ce matan nan ta yi gaskiya dattijiyar nan ta yi gaskiya ta yi gaskiya kaifa yukaddisu Allahu umma la yu'khas li ba'idihim min shadidihim annabi yace yaya Allah zai yi albarka ya tsarkake ya saukar da albarka ma al'ummar da in mai karfi ya tuci karami ba za a iya karɓa mishi annabi ya ce shi wannan al'ummar nan kuna gani a cikin gari ba babba zai yi wancan ma babban zai yi one way a gari idan karami ya yi one way a cire mai jidin mashin a ce ya karye su haka ne ko ba haka ba haka ne duk dokar duk dokar su manya da su karya idan aka zo ranar asabar karshen wata an ce za a yi shara wani babba ne kake ganin sa ya fito yana yin shara babu idan da su manya da su fito su yi sharan akwai wani karamin ma'aikaci da ya ya zauna a gida famsat ɗinsa ya fito komishinansa ya fito shara shi ya isa ya zauna a gida babu to duk dai da a haɗu a gaban Allah duk da a haɗu a gaban Allah da a haɗu a gaban Allah da a haɗu a gaban Allah duk da a haɗu a gaban Allah jama'a mun fahimta to waɗannan ababa shi ubangiji shi yake an karar da bayi malam idan ubangiji ya zo zai yi hisabi wa bayi bayan an shirya mutane sauku na la ilaha illallah Allah zai ce a fito da jahannama a jawo ta a kawo ta za a yi wa mutane hukunci ne ga jahannama suna kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman ba ɗaya daga cikin ku face zai yi magana sayukallimuhu rabbuhu ubangijinsa zai yi magana da shi laisa baina kuwa baina ku turjuman ba kan tarjuma tsakanin su fa yanzu malamin fa fala yara illa ma qaddam lokacin da zai yi magana da Allah zai kalli damansa malala ba abin da zai gani sai aikinsa fa yanzuru ash'ama minhu zai kalli hagunsa la yara illa ma nan ma aikinsa ne za a tara wa mutum ayyukansa hagu da dama sai a tsere shi a tsakiya annabi yace idan ya kalli gaba gare shi ba abin da zai gani sai wuta kana ji ga wuta ga aiki ga maganar hisabi shi ne ma'anan waji a yau ma'izin bi jahannam waji a yau ma'izin bi jahannam za a zo da jahannama a wannan ranar yau ma'izin ya talakar insan a ranar za ta ga ɗan adam yana ta tunani ya tuna wannan ya tuna wannan ya tuna wannan ya ce da ya sani da bai yi wannan ba wa anna lahu zikira Allah ya ce me amfanin wannan tunani bai da amfani a nan ne za ka yi tunani tunanin ya amfane ka walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu ترى كل أمة دافئة الله أكبر كل أمة تدعى إلى كتابها ما كنتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ينطق عليكم بالحق إن walillahi mulku samawati wal ardi Allah ce na ga Allah mulkin sammai da karsai shi kadan sa wa yawma taqumu sa'atu Allah yake randa alkiyama za ta tsaya ma'ana randa za a yi tashin duniya yawma idin yakhsaru al-mubtilun Allah ce a ranar mabarnata Allah ce za su tafka asara wa tara kullu ummatin jafiya zaka ga duk al'umman duniya sun yi nil down a gaban Allah abdullahi dan abbas ce daga inda suka hango ana zuwa da wuta Yi wuta bi jahannam Yau idin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alf malak yaturunaha annabi yace mala'iku dubu saba'in za a zo da jahannama ranar alkiyama ita jahannaman tana da linzami marika inda za a kama guda dubu saba'in kowane marika ɗaya mala'iku dubu saba'in suke rikewa haka za a jawo ta tana ƙugi tana ƙara to lokacin da bayi suka ga wannan masifar ta taso wata rakun da kuma jafiya kowa sai ya kneel down a gaban Allah ba wayon kowa ya kare ba duk yadda suwa kowa wa'azi ya zo maka kar ka kalle shi ta wata fiska ka kalle shi ta fiskar ja ya zan wani abu ne da zai taimake ka ka gyara zai taimake ka ka gyara gyaran shi ribarka gyaran shine nasararka inda yau za a ce kai headmaster ne headmaster sai ka kwashi chok na makaranta ka tafi da shi gidanka chok din za ka dawo da shi ranar kiyama

zai so to duk wannan yanayi ne na alfiya za ka zo da abubuwa da yawa fa'izan nujumu misali Allah ce idan taurari aka shafe haskensu wa idan sama'u furjas idan aka farke sama don sama ma za ta kyakkece shi ne ma'anar idan sama'un shakka idan sama'un fasarar saman za ta yi bindiga za ta fashi za ta fashi a suratul haqqa وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فرعون فأخذهم أخذة راضية إنا لما طغى الماء حملناكم في داريا لنجعلها لكم تذكرة وسعيها أذن واعيا فإذا نطق في السور نفقة فإذا نفق في السور نفقة واحدة الله يقول إذا أكيبوا ساعة تنكفوا busa ɗaya wa kullin latil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wajida sai a ɗauki ƙasa wa kullin latil ardu wal jibal da duwatsu fa dukkata sai a musu markaɗe dakkatan wajida markaɗe markaɗe ɗaya fa yawma idin waqa'atil waqi'a Allah ya ce ni afkuwa ta abu waqa'atil waqi'a ba nan ya ce ma tu aduna la wan shakkatin sama'u Allah yake sama ma za ta tsage ta fashe fahiyar yau ma irin wahiya ita ma a wannan ranar ta yi rauni ta yi laushi wa idan sama'u furjat wa idan jibalu nusifat Allah ce duwatsu su ma idan aka sheke su wannan ba ba a fara hisabi ba ba a fara komai ba ba a ce ma kowa komai ba kawai kana ganin sama ne tana bindiga kana ganin taurari suna lagubewa suna zubewa kana ganin rana da wata suna dushashewa kana ganin ƙasa tana tsagewa duwatsu suna nikewa wannan ba a ce ma komai wata wa yas'alunaka 'anil jibali فيذرها yas'alunaka anil jibali Allah ke suna tambayan ka game da duwatsu ran tashin alkiyama yaya duwatsu za su kasance fa kulka ce musu yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai tafiyar da su zai sheke su shekewa fa yadharuha fa'an safsafa inda suke sai a bar shi dandalami kamfa ba komai abu la tarafiya iwajan wala amta ba za ka ga kwana ba ba za ka ga tudu da gangare ba shine Allah Allah ya ce idan mai afkuwa ta afku anan ba Allah ya ce za ta afku ba to idza waqa'atil waqi'a Allah ya ce idan mai afkuwa ta afku laysa liwaqa'atiha ba Allah ya ce to a ranar kan ba mai karyatawa khafizatun Allah yake khafidatun za ta kaskantar da waɗansu rafi'a za ta ɗaukaka waɗansu waɗansu a duniya manya ne sanadiyar tashin alkiyama za su zama kaskantattu waɗansu kuma kaskantattu ne ana tashin alkiyama su kuma sun zama yallaboi sai Allah ya ce idza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza kasa girgizawa idan aka markada duwatsu markadewa to haka Allah ya ce za a tafiyar da su dutse ne yadda kaga dutsen tension wannan kai sai ka dauka dutsen yana sandare yadda za a iya takawa a hau Allah ce baka san narkewa yake ba watar aljibala za ka ga duwatsu ta hasabu ha jamida sai ka ɗauki duwatsun a sandare suke yadda ka san su Allah ce wahiyar ta murmur sahab amma yana melting yana narkewa ne yadda ka ga gajimare ke tafiya haka dutsen zai tafi sai ya dawo ya daidaita da bayan kasa ba inda ya fi tudu na wajen dutsen akan inda dama ba dutse ba wannan ba a ce ba komai ba haka zaka ga yana tafa wannan duk ana sharan filin hisabi to a wannan rana aka ce ka ci kudin wani ko ka danne hakkin wani ko ka zubar da jinin wani annabi ya ce ran da wannan masifar ke faruwa idan aka jijjiga ƙasa gwalagwalai za su fito kamar fila manya-manyan manyan itatuwa wanda ya taba kisan kai zai kalla ya ce kaga kan abin da na kashe mutane a kai a ranar bayi da bukatarsa don bala'in da ya shiga ya fi karfin abin da yake tsammani Allah ya ce wa idan sama furjat idan sama aka farce ta aka farce ta aka yaga ta wa idan jibalu nufifat idan aka sheke duwatsu wa idan rusulu uqitat idan manzanni su ma aka sa musu lokacin taruwarsu domin a musu hukunci tsakaninsu da al'ummominsu ba dama Allah zai tambayi manzanni ya tambayi wa'annan ba Falanas da nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna al Allah ya ce fa la nas'alanna allazina da ilayhim wallahi zan tambayi waɗanda na yi aike gare su mutane Falanas da nas'alanna Allah ya zan tambayi su ma manzanni to wa idan rusulu uftitat su ma an sa musu lokacin da za a kira su a bincike su game da sakon da aka aiko su wajen al'ummomin su ai shine Allah yake faɗa a suratul maida yawma yajma'u Allahu rusula yawma yajma'u Allahu rusula ran da Allah zai tara manzanni to shine wa idan rusulu uftitat sai a ce ma za ku jibtum da kuka je da awa me aka amsa wani martani aka muku li ayi yawmin ujjilat Allah ya ce o wai wani ini ne har aka jinkirta tsayar da manzanni don wannan inin wani ini ne aka Allah ya ce li yawmin fasl ranar rarrabewa ranar ya ne li yawmin fasl ranar rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ranar rarrabe tsakanin zare da abawa ranar rarrabe tsakanin abayyib wal khabis wa ma adraka ma yawmul fasl Allah yace me ya sanar da kai me yawmul fasl Allah yace wailun yawma idhil lil kazmi lil mukazzibin bone azaba ta tabbata ga masu karyatawa a wannan a isa kiyama kuma ka karyata alkiyama Allah yace abun baki abun baki to dukkan waɗannan ababa da muke karantawa wa'azi ne tunatarwa ne liman sha'a minkum an ya taqaddama aw ya ta'akkar wadda ya ga dama ya gyara ya matsa gaba wadda ya ga dama ya koma da baya duk abin da muka yi kowa zai yi kansa Allah ya samu daji to sai mu kwana a sai gobe Allah ya kai sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu